الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد نبيا ورسولا وجعل لنا فيه إلى الخير أسوة ودليلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أخرج الله ببعثته الناس من الظلمات إلى النور وجعل في هجرته درسا في حسن تدبير الأمور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين صدقوه ونصروه واتبعوه وآزروه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله والعمل بما فيه رضاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا رحمكم الله أن الأمم يحسب عمرها بما أنتجت وتكتب آثارها بما قدمت وإلا فإن الأعوام تمضي كالأرقام لا قيمة لها ولا وزن إلا إن اقترنت بحدث كبير أو اكتشاف مثير وغير ذلك مما تبدئه العقول والأفكار فحينئذ تتذكر الأمم هذا التاريخ أو ذاك ويبقى خالدا في ذاكرة الشعوب حدث الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية المنورة ليس مجرد رحلة من مكان إلى مكان وليس مجرد قصة تتلى وحكاية تروى بل هو حدث له ما بعده كما أحوجنا إلى تدبر معاني هذه الحادثة العظيمة ودراسة دلالاتها والاستفادة من نفحاتها فإن لنا في صاحبها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها المؤمنون إن سياسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أحداث الهجرة إنما كانت للوصول إلى غاية مرجوة وحدث عظيم فما عناه صلى الله عليه وآله وسلم من مشاق السفر في هجرته واختباء في الغار وسير معظم الليل واقتنان معظم النهار لينال عليه الصلاة والسلام شرف الهجرة ويدرك جزاءها ويحظى بأجرها من جهة وليكون في ذلك تعليم للأمة من جهة أخرى ولذلك حارس صلى الله عليه وآله وسلم على أن يشارك في الهجرة وإنجاحها الرجال والنساء والشباب وكان للجميع جهود مشكورة وأنوار خالدة وأدوار خالدة معروفة وهذا من أهم معالم تلك الرحلة المباركة ثم ما كان من آثار الإيجابية على المجتمع فقد استقبل أهل المدينة إخوانهم المهاجرين أروع استقبال ففتحوا لهم قلوبهم قبل بيوتهم وتراحموا على إكرامهم وإيوائهم لقد كانوا مثالا عاليا في تصديق قول رسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولم يستغل المهاجرون هذا الحب الكريم وهذا البذل السخي بل تعاقبوا وشكروا إخوانهم على هذا الاحتفاء وانطلقوا يشاركون في الإنتاج والبناء ليأكلوا من عرق جبينهم وكد يمينهم ويسهم في نمو المجتمع وقوة اقتصاده ونذكر حدث الهجرة فنتذكر خلق السماحة التي اتسعت دائرتها لتعم جميع الناس على مختلف العقائد والأذلال فقد أقام رسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة علاقات متينة وصلات متينة مع غير المسلمين فأقر لهم حرية العقيدة وضمن لهم العيش آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم لقد عاهدهم صلى الله عليه وآله وسلم على أن لهم دينهم وللمسلمين دينهم فلا بغي ولا عدوان ولا ظلم ولا طغيان فالإسلام يقيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أسس وطيبة من التسامح والعدل وعدم نسيان الفضل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 hudubar mu yau a wannan masallaci na Abu Huraira radiyallahu an a Juma'a goma sha shida ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wacce ita ce hudu ba ta ƙarshe a cikin watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ta yi magana ne dangane da wani muhimmin al'amari wani babban tarihi da ya gabata وتحادثا ود مسلمي باسو من كوار إسا ودو برمتاي لي جنغني دا أكثر من الله صلى الله عليه وآله وسلم دا من مكة دو أدر من مدينة ود أشكرا هجرا ربكم تبارك وتعالى يا إما جانا تأكل القرآن من الله صلى الله عليه وسلم جنتاتها بالسيف يا وسع بياني أكنت أكنت littattafan tarihi sun cewa to mana me yasa ta faru ya aka yi ta faru kaka ta kasance menene sakamakon da ta bayar za ka muka ga cewa ya dace mu bijiro da wannan tarihi a yau domin mu ɗauki izina da wasu darussa daga cikinsa mu ga abin koyi daga badaɗayinmu masoyinmu shugabanmu jagoranmu ma'aiki annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ان قواقب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنه الهجره مذكر انت تاريخ النبي نوح عليه الصلاه والسلام مثال في سوره هود قال تبارك وتعالى يا با ملا بار يدع متعلم سوره الهجره بس يدع الله تعالى يسوق الدروع الطوفان في حلقة السوق بحياة يتي وأهلك إلا من سكت عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله تبارك وتعالى على كدو الأمر جدا كون لنو كسي سيمطارو لنك في إيمان إلى النبي نوح عليه الصلاة والسلام فعلا أني الله تعالى يقوتي أحد نوح دد إنجي أكا شدة في هذا اليوروا سعرد زماعة سوك هجرا زوا ونم ألم تتمري إلى نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسون منا عذاب أليم ibrahim alayhi salatu salam, asali inda aka aiko shi a ƙasar iraki ne amma ya yi hijira zuwa sham ya yi hijira zuwa masar ya yi hijira zuwa hijaz yankin hijaz shine makka da abin da yake kewayenta allah baraka wa ta'ala ya ba da labarin wannan a cikin surori daban-daban haka shi ma annabi Musa alayhi salatu salam, bayan da matsala ta shiga ya tattake ya ɗauke wani bakitse wato ya masa babban duka ya maushe shi har Allah ya sa ajalin su kasance a nan annabi Musa ya hijira daga ƙasar Masar ya canza sheka zuwa wata ƙasa daban inda can ne Allah tabaraka ta'ala ya ba shi kwanciyar hankali ba shi da tsuwa ya raba shi da ƙasar Fir'auna aka aurar da shi sannan ya zo ga hanya ya samu annabta zuwa wurin Fir'auna da yin wa'azi aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sun ranar fari ya shaki kamshin cewa labudda sai ya yi hijira saboda ne lokacin da uwar gidansa na na khadija ridwanullahi alaiha ta ɗauke shi zuwa wurin babban malamin nan na addinin kirista shine bahira shine wannan waraka ibn saukal ya faɗa masa cewa wannan da kaga ya kawo maka ziyara kana kogon hira mala'ika ne kuma shi ne yake zuwa wurin annabi Musa da wahayi daga wurin Allah ya ƙara da cewa la in yudrikni yawmuka idh yukhrijuka qawmuka la ansurannaka nasran mu'azzara alaytani fiha jab'a yace ila ma a Allah zai raya ni zuwa lokacin da za a kore ka daga garin ku in taimake ka da za a awa muku za a kore da garin mu yake ke kwarai kuwa babu wanda ya taɓa zuwa da irin wannan addini da zo da shi face sai ya gamu da adawa da ita babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam da bayyana da awarsa ya gamu da cijewa ya gamu da wahalhalu ya gamu da matsin lamba cewa sai ya bar addini ya koma ga shirka ya gamu da azabtarwa iri-iri lokacin da ya fara tara mutane yana kan dutsen kafa ya musu jawabi abinda abu lahadi yake masa حبا لك سائر اليوم هل هذا جمعتنا في الأرض لأن وجهها لنك يا فدونا يا خصم معناه لك ترى معنى انت من قال الله صلى الله عليه وسلم ولم يتعلم بقى لكن أقبة ابن أبي معيد يا إسكم منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى كأبا ينا تحينا كراتم قرآني يا رب من عندنا ya kwance ganinsa ya sha wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matse shi sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kakari sai da Abakar ya sheko da gudu yana gudun fanfalaki sannan ya sarke shi daga hannun hukmu ibn abi mu'ayyid yana ta ala ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi la kawai din mutum ya ce ubangiji sa Allah ne sai ka kuke kai ku kashe shi a cikin Bukhari da Muslim abdullahi da mas'ud ya bada labarin lokacin da shi ma abu jahali ya zo ya wata irin wauta karar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ya ɗauko mushen ko kuma mahaifar raƙuma wacce aka yar tana wari an zubar da ita a bola ya ɗauko ta ya ɗora kan wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana sallah sai da ƴarsa Fatima ta zo ta ɗauke maka tana kuka tana cewa اللهم عليك بقريش النبي صلى الله عليه وسلم سيد يوم كل ما تأذي لي ما تكون زرق ينسى الدعاء يقول اللهم عليك بأبي جهل عليك بأثبة ابن ربيعة وسيبة ابن ربيعة والوليد ابن عثبة وأمية ابن خلق وعقبة ابن أبي معيس سودك يليس فمي رواهي كمن ثم نبك جنبا أما سودك بقي سيدنا جنسو أبدا ألا يا ولاد أنتاكو أما سكسا منشي kuma an jawo gawar su girri a wurga ta a cikin jirgin sabon manzo Allah an kashe an tsauri an yi watar an azabtar na abin da bai same su ba dukkan mun ji labarin bilal irin da aka azabta mun ji labarin alu yasir yadda aka kashe matan yasir aka azabta mijinta aka azabta ɗanta har ya kai ma bai san lokacin da kun ta kalmar kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da ka furta kalmar ya kake jin zuciyarka to kuma inna bil iman zuciya ta ba abu da ke cikin ita banda imani yace sa ina adu fa ko gobe suka koma ba ne sai ma ka koma bil jaddi aka wa zullira bayi da yawa ba bayi ba har da ƴaƴa kai ba ƴaƴa ba har da manyan mutane kai ba manya ba har da attajirai irin abubakar siddiq ba irin azabar da bai ga mutum mun ake aka ibnu mas'ud wadda shirka an ya rage a kashe mun ji ake da abu zarar gifari cikin ke ba ba san gari ba ne ba ko ne mun ji labarin khababun mul'ar makeri wanda bawa ne amma kira ce sana'arsa yana ba uwar gida da ta mallake shi kuɗi amma ta zo sai ta tarar da shi wato ainihin ya ya karfe a cikin wuta ta ɗauko ta wanga mata shi ga wuya ko ga kai. لكن قال أول من ذو الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله لكن تريد مكة ذولي لكن والله سيتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف أحدا إلا الله وزيد على غنم من ذو الله إليك ولكن في القوم تستعجلون قد جواتينك يا واحد تأكل طيب حقولي سبحان الله العظيم مثل من ذلك واقع مثل حرف متاعك من ذو الله لثلاثة حقولي saboda yanayin da ake kina bukatar haƙuri mai cikin yawa amma dai manzo Allah sai masa addu'a kuma addu'an nan sai da Allah ya karɓe ta sai da matan nan wani ciwo ya kama ta kamar hauka sai da aka ba ta shawarar lalle a yi mata lalas sai da ta dama kababar mun arak saboda ta don Allah ta gasa karfe kai ne lalas sai yana rama ya ne mata gwano da dariya sahabbai da kunci yawa sai hijira zuwa habasha aka bi su a can ana so sai an kwato su an dawo da su an ci gaba da azabta sun dawo gari da yake su da sake koma ana haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo aiko mutum shi daga Hazrat kabilan Hazrat da ke Madina suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta wata shekara goma sha biyu suka zo daga kabilan Hazrat da Aus su ma suka musulunta manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura musu malamai guda biyu Abdullahi bin Ummi Maktum makaho ne da Mus'ab bin Umayr musu karantar da Mus'ab ya sauka gidan As'ad ibn Zurara ya yi kokarin kira gidajen manya duk wani attajiri duk wani basarake duk wani aka kabbere da ke Madina sai da Mus'ab ya bi shi da kyawun maganarsa da daɗin bakinsa da siyasar jawo hankalinsa sai da musulunta da duk wanda ake ce wani ne da cikin ibn Auf da Khazraj da Madina ودليل لما قال الله صلى الله عليه وسلم يوم يسس عبي فصار قاشي ناسو ناسي راسه تجي مدينة أكريم أسول أكريم أسول عليه وقل لا قدا سنة كتيا مدينة إلى دعجينه سكبر دوكيا سكبر جداجي وسكبر هد إيالي لآية سكبر قولتي ما أبنش فتحونا تسبب لما يرجع الله أركي من الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ya yi kiran fita hijira ya kira abakar su je ya masa lokacin fita ya yi abakar ya fasa da ya ce ni ne abokin tafiya kai manzo Allah ya ce kai ne abokin tafiya kuma wannan umarni ne na Allah Allah ne ya zaɓa masa abokin tafiya to haka abakar suje dike ce to ai ba mun nayi tanadin abin tafiya na yi kyau raƙuma guda biyu masu ƙari waɗanda suna iya jure ma wahalar tafiyan daji kai zan hau kai kai kuma kai za ka manzo Allah ce nawa ka ce yake manzo Allah ai ba wannan magana ki? na riga ka kai da wannan tafiya ta ban ta in zan tafi ɗau guda in za ka tafi baka guda yanzu kike yin sa rike shikenan za mu kama hanya manzo Allah ya ce sai dai ka faɗa min kuɗin su ni in biya ta inda ni ma ina da halin da zan biya Sayyidina Abubakar kusan duk gidansa sai zama gaba ɗaya na ake manajan harkar hijira Ya'yansa da iyalansa su suka shirya wannan lamarin a gidansa ake dafa abinci yarsa yarda na Aisha Asma'u ita ke ɗaukar abincin ta raba mayafinta biyu ta ɗaure abincin da ɗaya ta yafa ɗaya da dukkan daji ta ce ta tarar da su inda suke kansa Abdullahi dan Umar shi kuma shi yake jiyo ƙanshin labaran da ake cikin Makka ki isko cikin dare san da su cewa ga abin da ake yi wani da wani sun tafi sama bangare kaza wani da wani sun yi wuri kaza shi za ku ya kamata ku yi wuri kaza sannan abdullahi bin urai ce yaron abakar siddiqu ne na kasuwanci ba musulmi ba ne amma yaron sani amintaccen sa ne sai ya umarce shi cewa ya zo da su zo da dabbobi su zo da tumakai duk lokacin da asma'u ta fita tumakan su wuce wurin don kada a ga kawunta a gano inda ta tafi haka shi ma a zuwa lokacin da zai ba da labari sannan ya samu dalil ya samu jagora wanda zai masu wanda ya san hanya ya san kwalikwal inda ake da inda mutane ba su sani ba tsakanin duwatsu da hanyoyin da sun kurmin daji ne inda ba za a cin masu ba ya biya shi kuɗi shi ne zai masa jagora zuwa madina haka suka dingi tafiya kusan kwana goma a cikin sun tsamin daji kafin Allah ya kai su madina yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gamu da gagarumin tarbo a birnin madina a lokacin babu wayar salula babu babu eh, hanyoyin sadarwa babu ko hanyar aika wasiƙa ka suna da basiriya da sabon da suka zo sai annabi yana shirin fitowa ba sai ya ce fito haka ba sai yaushe zai iso ba to haka gaba ɗayan gari tun da sassafe ake fita hanyar da ake sa ran iso wasu wajajen ba a wuri wurin sai rana ta yi zafi a dawo bayan la'asar a sake koma sai rana ta faɗi a sake dawo kullum haka suke yi wata rana da hantsi bayan sun dawo sun shige gidajensu ba su fita wata sana'a sun fita sai wani bai hude ya hangi manzo Allah sallallahu alaihi da Abubakar da jagoran suna tafiya ya gane su ne ya hau wani dogon ikin da dino kai ce na ya kula rabawa ku fito ga kakan ku da wanda kuke kan zarbu nan ne sabon manzon Allah suka yi fili aka zabura maza da mata manya da ƙananan yara aka karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shigo da shi kowa yana fata yana murna yana bukata yana sha'awar a ce gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai sauka suka kama taguwarsa kowa na so ya shi gidansa ana goggoyo ana jayayya ba wai iya bar ma wani manzo Allah yake da'u hafa innaha ma'mura ku kyale ta san inda zaka je Allah ya umarce ta ni ma ba san inda zaka je ba amma ita ta sani haka ta yi tafiya sai wurin kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawunnensa sai ta dokuka kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari sai mutanen gidan suka kashe da kuka wato murnar gaba ɗaya ta kuce gidansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sauka babu shakka ɗan Madina Ansar sun guda masa habbar ɗan Makka wantaka da so da ƙauna wanda da ke bukata a nemi labarin sun guda ma manzo Allah sallallahu alaihi wa darajantawa da girmamawa wadda babu bukatar magana sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya soma kafa gwamnatin musulunci a da abubuwa guda uku abu na farko ya haɗa yan uwantaka da ƙawance tsakanin ɗaiɗaikun musulmi yan makka da yan madina sai ɗauko mutumin makka ya mutum madina ke na haɗa ku abota ya kun zama yan uwan juna kuma wani ya mutu a wannan lokaci amma ya wanda ya mutu ko ga ɗan uwan zumuntarsa ya gaje shi saboda ƙarfin dangantakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya a tsakanin duk abin da ake yi sun yi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi filin gidan masallaci don ba addini babu sallah masallaci shi ne yadda kwatar ibada shi ne yadda kwatar siyasa shi ne yadda kwatar tattalin arziki shi ne yadda kwatar zamantakewa nan ne mahaɗar al'umma za ka dole ne al'umma ta zama abu na farko da ta kula da shi shi ne masallaci na abu na uku da ya rubuta constitution yake na yahudawa yake kuna da yawa ku kabilu uku ne mu kuma ga kabilunmu na musulmi guda biyu Kuma wanda ya musulunta a cikin su kawai da abin da ake su sun san gaskiya amma saurin kai baya faɗi su bi su ne magdubu alaihi da Allah ya fushi da su sun ga gaskiya ba san su bi su ga lafiya ko ba ku gaskiya ba ku zo mu zauna lafiya madina ku da ku ta mutu haka ya rubuta constitution tsarin mulki na farko a tarihin dan adam wanda yana da ban yana da sakin layi ashirin da uku kowane sakin layi yana ɗauke da wani saƙo muhimmi wanda yarjejeniya ce tsakanin manzon Allah da sauran mazaunan madina musulmi ba su da musulmi ya wa musulmi labarin hijira labari ne mai daɗi labarin hijira labari ne mai tsawo labari ne da takaitaccen hudu ba ba ta iya ɗaukar sa abin da kamata mu yi hankali gare shi shine waɗannan darussa ne za mu koya daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam darasi na farko wanda ya kamata mu koya shi ne cewa <clears throat> duk da yake wajibi ne musulmi ya dogara ga Allah amma kuma dole ne ya riko da sababi akhdhu asbab addinin mu ba addinin mu'jiza ne zalla ba ranar da kake isra'i da mi'raji Allah tabaraka wa ta'ala bisa buraka ya dauke addinin shi yake baitul maqdis ba haka ba mafi karanci tafiyar kwana talatin ce amma wannan tafiyar kwana goma sai Allah ya barke ya sha wahala saboda ne saboda a gwada mana duk abin da kake nema ka tashi da kanka a cika jini da kanka Allah Annabi sallallahu alaihi wa sallam a kan wata helicopter ba lalai Allah yana iya kawo a lokacin ko da iyawa aka bashi ya tafiya da raƙumi wanda ya ci komai na aita da wahalar tafiya ya ɗauki guzuri ya sha wahalar daji ya rinka jin hanyoyi Idan neman kubuta abubuwa da yawa sun faru da dama lokaci da zai ba mu damar mu kawo su ba abin da muke mu ce a rayuwa yadda ka ji bahaushe ne ya ce Allah ya ce tashi in taimaki ka ba aya ba ce karin magana bahaushe amma gaskiya ne idan kana son taimakon Allah to ka miƙe tsaye wajen nema darasi na biyu shine mu gane cewa ba zai yiwu a makka ba sai a madina ba sai akwai makka suke nufi a nan daular musulunci ta kafa a madina amma bayan da aka yi ne bayan da aka sha wahala a makka bayan da aka tarbiyya a makka a can da aka koyi aƙida a can da aka koyi halin kwarai a can da aka koyi imani a can da aka kankare da ibada aka kusanci ubangiji aka samu yardar Allah aka koyi sadaukarwa ba da aka zo madina sai aka je badar aka kuma aka je uhud aka je ahzab aka je tabuka aka karkace makiyan Allah aka tabbatar da addinin Allah in ba don muhajiruna ba za bai samu ansar ba ya kama su zan taimakon addini kalubale ne babba cewa dole ne sai mun yarda da Allah sai mun rungumi aƙida ta ƙwarai في الدين المياسر كك في تربية متريكة في علاقة مدى الله كي كربي سلمني زي مسلك الدين الصلاة يا كبر أبو جل الله لليني الله تعالى زي مسلم يا مصر وندي فيش الله تبارك وتعالى جي توشي مهاجر إذا مكة تبوك مدينة من ذا الله صلى الله عليه وسلم إنك لأحب بلاد الله إليّ duk duniya ba garin da yake so kamar ka ya taɓa Najeriya kai kishin ƙasar ka ya kai ba sakkwace ka so sakwato. shi ba da shi ka so ƙasar ku da Allah kansa ya so maka saboda nan aka haife shi saboda nan ya tashi saboda nan ya girma saboda nan ya saba yake amma zan bar shi saboda Allah wallahi ba zan an koyi ne ba zan fita ba sai Allah ya shi inda shi ko ya fito Allah ya zabar maka inda yake so inda kin cikin taura da linjiya an ba da labarin wannan garin cewa Allah zai kai manzon sa Allah sun bar garin da suke wulakanta su Allah ta sani suke da ɗaukaka sun bar garin da suke talauci Allah ta alaƙa su inda suke jihadi arziki ya samu sun bar garin inda suke ibada kuntace Allah ya yalwata masu a birnin Madina ba maza kaɗai ba mata sun taka muhimmiyar rawa cikin wannan al'amari na hijira. Wani ji labarin asma da kokarin da shi mun ga abin da kanwarta da na Aisha sai mun ga abin da iyalan gidan su yi abubakar suka yi wannan yana nuna mai sa tafiyar addini su ce cikin kowa da kowa kuma duk tafiyar da aka ɗauko aka ce maza kaɗai ba da mata ba ba ta ce jiki ba ta ce nasara su ne iyayen al'umma haka mata ce ta farko a wurin su a cikin wannan karatu mun gane muhimmancin masallaci ba yadda za a yi addini babu masallaci da haka rawar da masallaci ke takawa rawar da limaman jima ke takawa yadda Allah ta'ala ya tilasta mana dole ne kowane sati mu je masallacin jima mu zauna mu yi saurare irin wannan zaman duniya da irinsa don babu zaman da ake ba a taɓa hansa babu zaman da ake ba a magana daga kusa babu zaman da ake ba a tashi wani uzuri babu zaman da ake ajisa ba zai yi kisa ba duk duniya wannan zaman da kuke kisa ne sau haka muhimmancin masallaci muhimmancin hudu juma'a ba abu ne da ya kamata a wasa da shi ba ina masu zuwa ƙarshen lokacin sallah kawai su samu masallaci su samu an tada sallah makasudin musulunci ga yin sa sallar juma'a bai tabbata a gari kuma shi yasa alaihi sallallahu cikin bayanin martaba da matsayin wanda suka zo da wuri ba a ta farko kamar mai sarka da rafi ko sarka da sanuwa na biyu mai biyo masa awa ta gaba kamar da ya yanka rago har a ga wanda ya bada sarkar zakara har a zo ga wanda ya bada sarkar kai har a zo ga wanda ya dai zo masallaci kawai ya ɗauki jajirin da Allah ya dora masa da cikin hijira mu gane cewa dogaro ga Allah إخلاصي هي دم الله هنا ساق مثل فتاة بإيمان لو سنجا من ذا الله يشجد سنكو بويا بويا اللي ما سنما سنجو حال تورو سنبي سنجو أبو كريسي يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه يا قيدك سنجو تعالى يا دوك أهلي أجي جمو وزالت يا أبا بكري ما بالك باثنين الله ثالثهما ya kake ginin mutanen da su biyu ne amma Allah ne na uku taimakon Allah yana tare da kai lokacin ka dogara gare shi taimakon Allah yana tare da kai lokacin da kankan kan da kai zuwa gare shi abu kan yana tunanin za a iya ganin su manzo Allah ya san ba zai yi ba don Allah yana tare da su إن الله تعالى كفى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروع وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم درس الهجرة صلى الله عليه وسلم na rubutu عشرين ashirin na faɗi guda biyar amma na nuna lokacin sallah ya riga ya ko mu sake wani darasi kan hijira ko mu ba dama wani lokaci a muhazara ko kuma mu ba da rubutacciyar hudu ba Allah mu ce roƙo ya amfanar da mu da abin da ta je idan mu kuskure ko cikin harshe Allah ka mana afuwa Allah ka mana gafara Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka zauna da wannan kafin ta mu cikin aminci da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka musu jagoranci Allah ka ba su lafiya Allah ka amintar da mu da su Allah ka tabbatar da mu da su akan سلامة دا أمانة دا الدين المسلمشي اللهم صل على محمد وسلم على سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواج رسولنا أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة والمؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ووحد اللهم صفوفنا وصفوف المسلمين واجمع كلمتنا على الحق والدين واكسر واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والامن لعبادك المؤمنين اجمعين اللهم ربنا احفظ اوطاننا واعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد, وأيد بالحق يا رب العالمين اللهم أسبق عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجيب وبرحمتك نستعين فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كله يا مصلح شأن الصالحين اللهم أنزل, أنزل علينا بركات السماء واخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وعلى ان يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون